a wani taron bita da kungiyar tasira ta shirya ta ce halin da 'yan gudun hijira na boko haram ke fuskanta a sansanoni da suke zaune ko kaɗan bai dace ba da bil'adama kuma abin tausayi ne kungiyar ta ce ta zagaya da kuma bincike da ta gudanar a sansanoni daban-daban kama daga jihar borno zuwa adama da gombe da kaduna da ma birnin tarayyar najeriya abuja kuma binciken ya nuna cewar akwai bukatar gwamnati da sauran al'umma su ɗauki matakai na gaggawa domin inganta rayuwar 'yan gudun hijira kamar da babban darakta ƙungiyar Mr. Adeto Kumbo Mumini ya shaida mani. We want to continue to keep this IDP issue at the front border of public discourse so that their problem will not get out of the radar. Ya ce abin da ya sa muka shirya wannan taro shine domin mu ci gaba da yayata halin da 'yan gudun hijiran ke ciki ta yarda ba za a manta da su ba kuma gwamnati ta inganta rayuwar da suke ciki shi yasa muka gayyato kwararru ta wannan fuska janar ishola williams shine tsohon gwamnan mulkin soja na jihar lagos wanda kuma ya gabatar da kasida akan inganta rayuwar 'yan gudun hijira a nigeria once you get people running away from a place you look for an emergency place to settle them down and in our own nigerian case where nothing is organized as such what you find that they put them in very terrible conditions ya ce mun duba matsalolin da ke haifar da 'yan gudun hijira irin na yankin arewa maso gabashin najeriya kuma da kuma hanyoyin magance su a halin yanzu 'yan gudun hijiran na neman agaji daga bangarori da dama a nan najeriya akwai alamu da ke nuna cewa hukumar nema mai ba da agajin gaggawa ta karbe ayyukan hukumar kula da 'yan gudun hijira wanda ba haka ya kamata ba kuma kila shi yasa ake fuskantar matsaloli. To me it appeared that neither NEMA nor Refugee Commission is well prepared for sort of issues that we face with issues of IDP. To koya sauran mahalarta wannan taro ke ganin halin da 'yan gudun hijiran ke ciki ga dai wani dan yankin arewacin kasar Malam Bala Bello. Zance na gaskiya shine rahotanni suna ta cewa ana ba da miliyan kaza, miliyan kaza, biliyan kaza, amma in ka je ƙasa ka ga ainihin yadda mutanen nan suke rayuwa sai ka tausaya musu ka fara tunanin shin bargo da katifa da fulo da roba da ake bayarwa da buhun shinkafa shin shine abin da ya kamata a basu ina batun abubuwan da za su gyara rayuwarsu yanzu haka dai kiyasin majalisar ɗinkin duniya ya nuna cewar najeriya ita ce a kan gaba wajen samar da 'yan gudun hijira na cikin gida a sabili da rikicin boko haram abinda kuma ya sa dubban 'yan kasar shiga wani hali na kayi babin jibrin murya amurka daga Legas. Ni mai talakawan hidima